radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم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 sai kuma shirin ku na muryoyinmu mu saurare sannan amsoshin fiƙihu sannan mu karkare da afirka yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin yin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya. jama'a masu saurari assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa karfe bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti uku zuwa karfe shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo. wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon gmt da ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 a jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da zindar ta gidan radio gaskiya FM megahertz 89.5 to yanzu sai ga zama domin aji labarin duniya ta da tahir amin raji ga labaran duniya da farko ga kanansu Tsawon shugaban ƙasar amurka barack obama ya halarci gangamin yakin neman zaɓen joe biden a jiya a najeriya kuma sojojin ƙasar sun kwato mata guda uku wanda 'yan fashi suka yi garkuwa da su a katsina sai kuma nan ƙasar iran inda aka fara ɗaukar matakai masu tsauri don dakile cutar corona ga kuma cikakkun labaran tsohon shugaban amurka barack obama ya sami halartar yakin neman zaben dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar democrat joe biden inda ya bayyana shugaban kasa mai ci donald trump a matsayin shugaba mai son kansa obama ya kara da cewa shugaban yana son a faɗi sunansa a inda aka yi maganan ci gaban tattalin arziki kaɗai, amma baya son a ambace shi a irin kurakuran da har cutar corona ta kashe amurkawa 220 har ila yau tsohon shugaban kasan ya aibata shugaba trump dangane da yadda yake mu'amala da 'yan jaridu da kuma kafafen yada labarai a cikin shekaru hudu da suka gabata a jibi talata ce dai ake sa ran za a gudanar da zaben shugaban kasa a kasar ta amurka zaben da yana daga cikin zaɓuɓɓuka wanda suke da zafi a tarihin kasar a ranar alhamis da ta gabata ce rundunar operation sahel sanity ta sojojin najeriya ta kubutar da wasu mata masu shayarwa su uku daga hannun 'yan fashi a garin faskari na jihar katsina isa gambo mai mukamin sp na rundunar 'yan sanda a jihar ya tabbatar da cewa mutane goma sha bakwai ne suka rasa rayukansu hudu daga cikinsu dakarun sa kai ne yayin da sha biyu kuma mazauna ƙauyen ne da kuma soja guda daga cikin sojojin rundunar sojan najeriya da ya rasa ransa dai yana kokarin ceto mata masu sha'arwa guda uku ne tare da jariransu a garin na faskari a lokacin fafatawar a ranar alhamis da ta gabata labarin ya kara da cewa sojojin sun yi nasarar kashe uku daga cikin 'yan fashin a fafatawar da suka yi a ranar ta alhamis a yau ne gwamnatin kasar iran za ta fara daukar matakai masu tsauri don dakile yaduwar cutar corona a kasar wacce take kashe ɗaruruwan mutane a cikin 'yan kwanakin da suka gabata sabon tsarin wanda zai shafi larduna 25 na kasar zai hana dukkanin ababen hawa fita daga yankunansu na asali sannan zai hana masu zuwa daga wasu larduna shiga wani lardin na daban wato zirga-zirgan ababen hawan zai takaita cikin larduna 25 kadai wannan takaita zirga-zirgan da zai fara ne daga yau litinin har zuwa ranar juma'a wato 6 ga watan nuwamba da muke ciki tashar talabijin ta first tv a nan tehran ta nakalto kakakin ma'aikatar kiwon lafiya na ƙasar iran simo sadat lari tana cewa a jiya ladi kadai mutane 434 ne cutar ta kashe a duk faɗin ƙasar a yayin da mutane 7,719 suka kamu da ita masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran sojojin kasar syria sun sami nasarar halaka 'yan ta'adda na kungiyar jibhatin nusra a cikin lardin idlib majiyar murar jihar musulunci ta iran ta nakalto majiyar sojojin kasar na syria na cewa sojojin sun kai wa mayakan 'yan ta'addan farmaki ne a garin jabal zawiya da ke wajen birnin idlib inda suka fatattaki da dama daga cikinsu har ila yau labarin ya kara da cewa farmakin ya hada hada kungiyar tahriru sham wanda su ma suke rike da wani yanki a wajen birnin idlib sojojin kasar ta siriya dai suna ci gaba da fatattakan 'yan ta'addan a wa'annan yankuna da suke iko da su wa'anda kuma su ne kadai yankunan da 'yan ta'adda suke iko da su a duk faɗin ƙasar ta siriya wasu kafafen yada labarai a ƙasar amurka sun bayyana cewa akwai yiwuwan a yi tashe-tashen hankula a zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a ranar talata mai zuwa a ƙasar jaridar washington post ta nakalto olivia cadby smith wani masanin harkokin siyasar kasar yana cewa wasu na ganin cewa tashin hankali ne kadai ya ragewa wa'anda ba a jin kukansu labarin ya kara da cewa 'yan banga daga jam'iyyun siyasar kasar daban-daban suna iya tada zaune tsaye a jihohin portland da kuma oregon inda aka fi samun tashe-tashen hankula a kasar ta amurka a baya mafi yawan hasashen da wasu cibiyoyin hasashe suke yi dangane da zaben da sun nuna cewa dan takarar jam'iyyar democrat joe biden yana gaban shugaba trump da kaɗan duk da cewa ba yawan ƙuri'un mutane ne yake bawa wani nasara a tsarin zaben amurka ba masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan to madalla yanzu kuma ga shirin nan namu laƙa jaridinmu na yau tare da aminu ibrahim kiyawa mulega jaridunmu na yau bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin shirinmu na mu leƙa mu na yau inda za mu leƙo muku wasu jaridu da ake bugawa a najeriya da kuma wasu kasashen nahiyar afirka da farko bari mu zakulo jaridar nan ta premium times da ta kawo wani labari da ke bayyana cewa mun ci amanar 'ya'yanmu in ji ministar kuɗi da tsare-tsare ta najeriya hajiya zainab ahmad misalkin kudi ta kasa zainab ahmad ta kalubalanci iyaye shugabannin al'umma da sauran sarakuna da su mai da hankali wajen baiwa 'ya'yansu tarbiyya ta gari kamar yadda su ma iyayensu suka ba su a ta ci gaba da cewa mun ci amanar 'ya'yanmu na ƙin mai da hankali wajen ba su tarbiyya ta gari kamar yadda mu ma iyayenmu suka ba mu to yanzu za mu nufi ƙasar ghana inda za mu leƙa jaridar daily guide wacce ɗauki wani labari daga ƙasa afirka ta kudu take cewa shugaban ƙasa afirka ta kudu ya killace kansa saboda haɗuwa da mai ɗauke da cutar covid-19 a cikin rashin sani wata sanarwa da ta fito daga fadar shugaban ƙasar ta afirka ta kudu ta ce shugaba sirri ramaphosa ya killace kan nasa ne dai bayan da ta tabbata cewa wani baƙo da suka ci abincin dare tare da shi a ranar asabar da ta gabata ina ɗauke da cutar corona hakan dai ta faru ne a wurin wata gidauniya da kaddamar ta tara wasu kudade da mutane 35 suka halatta a birnin johannesburg to sai kuma jaridar da nation ta kawo labarin cewa akalla 'yan najeriya tara da ke da takardar shirin zama 'yan kasar amurka ne suka tsaya takara a matakai daban-daban a zaben za a gudanar a kasar amurka a gobe talata jaida ta bayyana cewa 'yan najeriya da ke da takardar zama 'yan kasar amurka guda tara sun tsaya takara ne na neman mukamai a matakai daban-daban kama daga mataki na sama har zuwa mataki na kananan hukumomi da sauransu kuma fi yawancinsu sun fito takarar ce a ƙarƙashin jam'iyyar democrat party ko kuma democratic party kuma za a gudanar da zaɓukan ne a jihohi 11 na kasar amurka da wasu larduna biyu inda owe olowe wanda babansa dan jihar kwara ne yayin da mahaifiyarsa ya jihar oyo shi ma ya fito takara ne na neman kujera da ba a zaba a majalisar wakilai ta kasar ta amurka to za mu nufi ƙasar sudan inda za mu duba jaridar ta akhbar sudan take cewa an ɗauki sadiq mahadi zuwa asibiti domin yi masa bincike jam'iyyar umma ta ƙasar sudan ce ta sanar da cewa a jiya lahadi ne aka kai wato shugaban nata zuwa asibitin aliya domin yi masa bincike bayanin jam'iyyar ya ƙada cewa wasu kafin watsa labaru suna cewa lafiyar imam sadiq almahadi ta taɓarɓare amma gaskiyar lamari shine yana da buƙatuwa ne da a yi masa bincike don haka aka kai shi asibitin tun a makon da ya gabata ne dai aka rika watsa labarin cewa shugaban jam'iyyar ta umma ya kamu da cutar corona to sai kuma jaridar leadership ta kawo labarin cewa gwamnan jihar jigawa ya fara raba tallafin cutar corona ga nakasassu 1,500 a halin yanzu gwamnatin jihar jigawa ta fara raba katan 7,000 na kayan abinci ga masu hama da na ƙasa fiye da 1,500 a faɗin jihar wannan na daga cikin kayan tallafin cutar corona da aka ware wa jihar ne shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu hamada na ƙasa a jihar malam muhammad usman ya bayyana haka a tattaunawar da manema labarai suka yi da shi a birnin dutse na jihar jigawa jaridar ta cigaba cewa wato kayayyakin da aka raba sun hada da tirela 94 da ke dauke da katan-katan na kayayyakin abinci daban-daban wanda hukumar yaƙi da cutar corona a najeriya ta bawa jihar a matsayin tallafi to sai kuma jarida ta ƙarshe da za mu kawo muku wadda dai ita ce leadership ɗin da ta kawo labarin cewa iyayen wasu tseraru daga gidan yari sun raka 'yan uwansu su 24 zuwa gidan yaron da suka gudu a lokacin rikicin 'yan sas a jihar edo rotanni da jarida ta nakalto sun bayyana cewa iyayen wasu tsirarru 'yan gidan yadi wanda suka tsere wanda a lokacin da aka yi rikicin 'yan sas to madalla yanzu kuma za mu ci gaba da gabatar muku da shirye mu inda shirin nan na mu a yau zai biyo baya duniyar mu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a shirin mu na duniyar mu a yau. Shirin da kan dubi akan wasu daga cikin mai mallamura da suke wakana a duniya da kuma yin dubi akan su da ma jin mahangar masana domin yin fashin baki akan su. a cikin shirin namu na da Allah za mu dubi ne akan batun batunci da cin zarafi da ake yi ga ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah sa tsarkaka a cikin kasashen turai musamman ma a kasar faransa da sunan yancin fadar albarkacin baki inda al'ummar musulmi na duniya baki daya suka nuna fushin su akan haka tare da ɗaukar kwararan matakai akan kasar ta faransa da hakan ya hada da kaurace ma kayayyakinta wanda hakan ya sa ala tilas shugaban kasar ta faransa ya dawo ya kalamansa na batunci wanda ya yi tare da neman kukkufa fushin al'ummar musulmi sai a biyan mu sannan a hankali a cikin wannan shiri wanda ni abdullahi salihu katsina zan jagoranci ragamar gabatar muku a cikin 'yan kwanakin nan al'ummar musulmi a ko'ina cikin faɗin duniya sun nuna ɓacin ransu kan cin zarafi da aka yi wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa a kasar Faransa wanda kuma matakin da gwamnatin kasar Faransa ta dauka a hukumance na bayar da kariya ga wannan batunci ga ma'aiki da kuma addinin musulunci shine babban abin da ya kara harzuka al'ummar musulmi inda shugaban kasar ta faransa emmanuel macron ya bayyana cin zarafin annabi muhammadu tsira da amincin allah su tafita a gare shi da alayensa a matsayin halastaccen lamari a kasar faransa wanda dokar kasar ta halasta yin hakan da sunan yancin fadar albarkacin baki ko kuma bayyana ra'ayi a cikin shirin namu ne muna tare da barista haruna magashi masanin shari'a da kuma dokoki na ƙasa da ƙasa barista bayan yi maka barka da zuwa da lalemar habin a cikin shirin namu za mu so mu je mahangarka akan abin da ake kira 'yancin faɗar albarkacin baki ko kuma bayyana ra'ayi a matsayin doka ta ƙasashe da kuma dokar majalisar ɗinkin duniya wadda ta tanada ga dukkanin mutane na duniya akan hakan karkashin abin da ake cewa international law dokar kasa da kasa kenan akwai universal declaration of human rights na majalisar ɗinkin duniya ma'ana kamar china da majalisar ɗinkin duniya ta yi na hakkokin kowane mutum kowane ɗan adam da yake a duniya to a shi a cikin hakkokin kowace ƙasa wajibi ne a kanta wata ƙasa ba ta iya cewa ita tana da nata dokokin ba za ta yi amfani da wannan ba dole ne akwai abin da aka yi magana cewa kowane mutum yana da dama ya faɗi albarkacin bakinsa yadda ya ga dama ma'ana shine a turanci ake cewa freedom of expression ba za a hana wani ya faɗi abin da yake ransa ko yake zuciyarsa ba yana da hakkin ya faɗa sannan kuma doka za ta kare shi akan ya faɗa ta to kusan shi wannan a haƙƙi na faɗin albarkacin baki kamar sauran haƙƙoƙi yana da a turance limitation kenan kamar a ce yana da iyaka cewa shi wanda aka ba dama ya faɗi albarkacin baki zai yi magana ne kuma ba tare da ya ci ya shiga haƙƙin wani ba saboda an ba da haƙƙin faɗa albarkacin baki bai zama cewa kuma a ci mutunci ko a ci rarrafi ko a yi kage ga wani ba tun da mutum zai iya zuwa ya faɗi maganganun da ba haka ba ne ya ce shi abin da ya sauke na bisa doka akwai wannan iyakar cewa don haka shi wannan haƙƙin ba haƙƙi ne da dindindin ba akwai keɓancewa da ake da shi to kusan dai wannan shi ne magana akan shi wannan haƙƙi na ɗan adam na faɗin albarkacin baki wanda majalisar ɗinkin duniya ta tana da kuma ta ba kowane mutum a duniya. To barista waɗanne irin iyakoki ne shi 'yancin faɗar albarkacin baki yake da su? Shin koyin tozarci ga addini ko aƙida zai iya zama a cikin abin da doka ke kallonsa a matsayin 'yancin faɗar albarkacin baki? To kamar yadda na ce shi hakkin faɗin albarkacin baki yana da iyaka ba zai haura hakkin wani mutum ba kuma a duniya. to a da shi wannan hankin faɗan albarkacin baki a artikul na goma sha takwas da wannan kundin haƙƙoƙin da adama na majalisar ɗinkin duniya akwai kuma haƙƙi na yin addini kowane mutum yana da dama ya yi addinin da ya ga dama ya amanta da abin da ya amanta ya kuma yi practicing din shi ya aiwatar da shi yadda yake don haka idan aka ɗauki wancan haƙƙi na faɗin albarkacin baki to wani ba zai zama yana da haƙƙi ya ci zarafin addinin da wani yake yi ba idan har addinin ya ɗauka cewa cin zarafin addinin nan tauye haƙƙin mai addinin ne ma'ana wanda yake da haƙƙin faɗin albarkacin baki zai faɗi magana yadda ya ga dama to sai aka ce kuma zai yi magana akan addinin musulunci eh zai iya yin magana zai iya nuna cewa shi ba musulmi ba ne da yarda da dokokin musulunci da sauransu ba amma ba zai yi abin da zai zama ya ƙetare kuma addinin na musulunci ba kamar misali a abu ne da a turanci ake cewa fundamental ko ginshiki kenan cikin cikin lamarin addinin musulunci kare martabar addinin da kuma annabin da ya zo da addini to mutum ba zai iya fakewa da haƙƙin faɗar albarkacin baki kuma ya take hakkin yin addinin musulunci na musulmi ba inda shi musulmi zai yi addini kuma a matakin wajibi dole ya kare martabar manzon Allah to wannan shine kusan misalin yadda za a iya ganewa yadda fasan albarkacin baki zai zama yana da iyaka da kuma hakkin aikata addini ga wanda take so wasu daga kasashen turai eh, bisa dokokinsu suna bayyana cin zarafin addini ko tozarta abubuwa masu tsarki a cikinsa musamman ma dai addinin musulunci a matsayin abin da yake halasace kamar yadda muka gani a faransa a cikin 'yan kwanakin nan hakan yana a matsayin yanci ne na faɗar albarkacin baki da kuma bayyana ra'ayi amma kuma a lokaci guda a irin waɗannan ƙasashe na turai da hakan ya haɗa hadda ita kanta ƙasar faransa babu wani mutum wanda yake da haƙƙin yin magana ko nuna shakku kan faruwar kisan yahudawa a yakin duniya na biyu wato holocaust to a nan za a iya cewa harshen damo ne kenan ake yi akan batun dokar faɗar albarkacin baki a cikin dokokin ƙasashen turai eh, shi al'amarin da yake al'amarin na majalisar ɗinkin duniya su kasashen duniya ne gaba ɗaya da wakilcin amma akwai waɗanda suke kuma ana ganin sun zarce kowa waɗanda ana ganin suna da uwa gidamar ku za su iya shirya abin da suka shirya kamar misali shi wannan abin da ake kira holocaust abin da aka ce na kisan yahuda akwai kasashe kasashen turai waɗanda sun abin a dokar kasar an aminta cewa an yi wannan holocaust don har ma sun sa haramun ne wani ya fito ya ce shi bai yarda da wannan holocaust din ba to wannan doka ce ta ƙasa ta kowace kasa misali a najeriya don mutum ya zo ya ce shi bai yarda da holocaust ba wannan babu wata doka da ta hana shi ko a ƙasar ghana ko a wata kasa misali kasashen larabawa a ce iraki ne iran ne da waɗansu su to wannan ba laifi ba ne amma sai waɗansu turawan yamma suka ga cewa su dole ne su kare hakkin yahudawa don haka ma ba za su sa doka cewa babu ma wanda yake da hakkin ya karyata wannan holocaust ba to wannan doka ce ta kasar amma a da a ce za a fito kuma dokan kasa da kasa ma'ana international law mutum yana da haƙƙi ya karyata holocaust ba tare kuma da an yi masa haka wanda ya karyata holocaust kuma ya fuskanci barazana daga kasarsu lalle zai iya ficewa da waɗannan kundin dokokin hakoki na majalisar ɗinkin duniya ya kare kansa tun da yake a majalisar ɗinkin duniya ba ta haramta ambatan ko karyata wannan holocaust din ba a cikin wannan mako cibiyar azahar ta bayar da shawara wadda ke neman dukkanin kasashen musulmi su haɗu su gabatar da wani ƙudiri a gaban majalisar ɗinkin duniya wanda zai bayar da damar da a samar da wata doka wadda za ta haramta cin zarafi da kuma tozarta addinin musulunci da abubuwa masu tsarki a cikinsa wannan doka kuma ta zama za ta yi aiki ko ina a duniya a matsayinka na masanin doka ta ƙasa da ƙasa ya kake ganin yiwuwar hakan to in dai yiwuwa ne lalle abu ne mai yiwuwa kuma shawara ce mai kyau idan har kasashen musulmi gaba ɗayan za su iya haɗa baki su zo su nemi a zartar da wannan su yi kudiri a majalisar ɗinkin duniya su nemi kuma a zartar da wannan kudirin duk da yake za su samu kalubalantar waɗansu kasashen amma in har za a samu dukkanin kasashen musulmi su ce suna goyon baya sannan na san ba za a rasa waɗansu kasashe waɗanda ba kasashen musulmi ba ne amma suna ganin kare haƙƙin waɗansu masu addinin shi ma wani ɓangare ne na dokokinsu za su iya goyon baya sannan kuma in za a haka wata watakila a sa cewa dukkanin annabawa da suka zo da addinai a haramta cin zarafinsu misali a ce a haɗa da manzon Allah nan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a haɗa da annabi alaihi salam a hada da annabi Musa alaihi salam a kawo annabawan da ake da yake kiristoci suna girmama su a kawo annabawan da yake yahudawa suna girmama su a ce a yi kudiri da zai hana a ci zarafinsu ya zama na doka ce a majalisar ke nuna lalle inda za a yi wannan to za a iya samu kuma ya shiga saboda akwai kasashen da lalle su ba 'yan fitina bane duk da yake ba kasashe ne na musulunci ba matsalar shine su musulman za su iya haɗa kai yi wannan aikin ko kuwa saboda waɗansu kasashen musulman sun miƙa wuyansu ga kasashen yamma mafi yawan su makiya musulunci wanda kamar su ne suke juya su za a iya zuwa a zo da wannan amma kasashen yamma su yi wa barazana ga wata ƙasa da ce idan kuka shiga wannan kudiri za mu yi muku kaza ko za mu janye kaza to akwai wannan matsala din amma dai da za a yi haka ɗin lallai da abu ne mai kyau wanda kuma zai iya kawo ƙarshen irin waɗannan cin zarafi da ake yi wa addini. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shirya gaya da suke mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai idan Allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba kafin wannan lokaci godiya ta musamman ga bakon namu barsa haruna magashi masanin shari'a da kuma dokoki na ƙasa da ƙasa wanda ya kasance tare da mu a cikin wannan shiri daga tarayyar najeriya ni abdullahi salihu katsina da na shirya na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya To yanzu kuma ga shirin nan naku na muryoyin masu sauraro wanda Hassan Barka ke jagoranta. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na Radio Hausa VOH wanda bisa ga al'ada ya kan baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Kamar kullum yau ma ni ne Hassan Barka ke muku sallama a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci. E, kuna magana ne da angon Aisha Baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka daga karamar hukumar Funakaya jihar Gombe a kasar Najeriya. to a gaskiya muna allah wadai da wannan abun da ke faruwa na batanci ga fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuma yin kalamai na kiyayya da shugaba macron na kasar faransa ya yi a zahiran kenan to gaskiya muna tir da allah wadai da wannan ɗabi'a tasa domin kuwa hakan bai kamata ba ya kamata a martaba addinan juna domin babu daɗi a ce kana kan addininka kuma wani ya zo yana walakanta maka addininka don haka muna allah wadai da wannan ya kamata ya yi gaggawa ya fito ya nemi afuwar musulman duniya Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Sunana Musa Hadirin Asuba kashe mai sabko da magaram Jamhuriyar Nijar. To a yau ina so ku bani dama na bayyana rashin goyon bayana akan tsarin kudirin ƙasar Faransa akan sukan addinin Musulunci da wato ƙasar nan take yi. A cikin waɗannan 'yan shekaru dai babu wata ƙasa wacce na sani wacce take kan gaba akan sukar addinin Musulunci kamar ƙasar France. Domin haka ya kamata a samar da wasu ƙungiyoyi na Musulunci masu ƙarfi wacce za su waɗanda za su saka wa ƙasar nan birki akan yawan su sukan addinin musulunci da suke domin mu magoya bayan addinin musulunci ne ɗari bisa ɗari don haka ya kamata a ce an samu dakatar da wannan sukan wato lamarin nasu da suke wa al'ummar musulmai wannan shine ra'ayina ina gobe magana musa hadirin asma kashe mai sabko da magaram jamhuriyar nijar ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muryoyin masu sauraro na radio bhh iran zan yi amfani da wannan dama domin ta al'ummar musulmin duniya ga baki daya musamman Nijar da Najeriya zagayowar sallar Maulidi ta haihuwar yayin halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya bamu albarkacin wannan rana kuma Allah ya bamu albarkacin annabi Muhammad kuma Allah ya kara mana soyayyarsa tare da ahalinsa da alayensa da 'yan gidansa gabaki daya. Hussein Labran sarkin yakin kuma kai gado mai doso daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na jamhuriyar musulunci BOH Iran kamar kullum sunana tahir yan tahir jambulo jihar kano tarayyar najeriya zan yi kira ga shugaban kasar faransa emmanuel macron to da tsoron allah ya sani cewa ta da zaune tsaye ita masu eh, da abinci ta yi zan wannan ta abinci take kuma allah ya la'anci ta da ita Allah ya la'anci mai tayar da ita domin son zuciyarsu ko kuma so tsakanin musulmi da anna a afirci suna sai addinin su annabi muhammadu ba abin wasan su bane kuma mu ba ma zagin su dana zaga mana annabi saboda mu shine ruhin mu shine ya mu da bada ranmu a ko daga tahir da tahir jambulo jihar kano tarayyar nan. tokar dai a shafa cewa hana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare wanda ke zuwa muku daga nan rediyo hausa voh malami na gaba bismillah. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu murya musulunci iran ina muku fata alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya da duk wanda yake cikin wannan gida mai albarka fata alkhairi a gare shi da fatan mun taya cikin koshin lafiya alasa haka amin. Bala eh, ababa sauraron ina maka fata alkhairi da fatan aleko cikin gwacin lafiya iso madatte ina maka fata alkhairi da fatan kana lafiya eh, musa hadarin asuba kashe mai sauko ina maka fata alkhairi baba ya gambo da magaran da baba ya tumniya akwai zane da alfetifa wanda yake midik akwai alasan dodo akwai alhaji sulmanu wanda yake kaduna da alhaji musan garo wanda yake kaduna to da wannan ne kuma za mu dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai yanzu dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Yanzu kuma ga shirin amsoshin fikihu tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما زرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu idan masu waro ba su manta ba lallai wannan shiri yana amsa tambayoyi ne game da al'amura na fikihu waɗanda su tambayoyin kuke aiko mana da su ta ainihin wannan group da muke da shi na zauren amsoshin fikihu a cikin whatsapp to za ku ji 'yan kwana biyu ba mu kasance mun karanto ko ɗaya daga cikin tambayoyin da kuka aiko ba wannan ya faru ne saboda shirye-shirye da muke yi na wannan wata na muharram ga kuma wasu ayyuka da ke gaban mu shi yasa aka yi ta maimaita wata tambaya wadda wani bawan Allah ya yi ita ake ta maimaita yau wajen kusan sau uku ana sata to amma insha Allahu da yake ayyukan suna dan ragewa yanzu muka wayoyo cewa ya kamata mu amsa tambayoyin da muke da su ga sunan da yawa amma dai watakila kwaya biyu daga cikin tambayoyin insha Allahu za mu amsa a cikin wannan shiri to shi wannan bawan Allah isa muhammad ko da yake bai faɗi daga ina ba amma dai yana cewa ni ahalin sunna ne amma ina sauraron wannan gidan rediyo naku na hausa sannan tambaya ta dangane da al'amura na fikihu a nan ita ce labari ne wani yake bani cewa wai a cikin mazhaba ta shi'a babu wani abu mai suna sallar walaha to bayan kuma ga hadisai wanda mu a mu suke nuna cewa lalle akwai falala na wannan sallah ta walaha kuma tana da muhimmanci to ne gaskiyan al'amari to malam isa abinda yake a ƙasa dangane da mazhaban alibaita alaihi salam sannan da fatoyin da suke game da al'amura na salloli daban-daban zan iya cewa da kai la'alla inda za ka bibi dukkan waɗansu al'amura da suka shafi ɓangaren sallah a fikihu na mazhaban ahalbeiti salam da sai in ce da kai babu wani fikihu daga fikihun musulunci da ya tabbatar ya kawo salloli na nafila masu muhimmanci wadda ake yin su a kullum a kuma lokuta daban-daban kamar mazhaban ahalibaita alaihi salam saboda haka ba yana nufin cewa a cikin mazhaban ahalbaiti ba a yin sallah walaha kwata-kwata ba ne ba haka ba ne wato abin da yake tabbatuwa a nan shine cewa akwai waɗansu salloli bayan da dai farilla dama mun san sallolin farilla wannan mun san matsayinsu to amma salloli na nafila suna da yawan gaske kuma mustahabbai ne wanda ake neman lada in mutum ya yi su zai samu lada wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sallar walaha inda ahalun sunna ko wasu daga cikin ahalun sunna suka ɗauke ta suka fito da ita ita kaɗai suka ba ta wani muhimmanci suka ɗaga ta akan sauran nafilolin to wannan ɗaga ita sallan walaha ta zama ta kai wani muhimmancin da duk aka manta da waɗansu sauran nafilolin ba a ba muhimmanci ba to wannan shine mazaban ahal baita alaihi musulam ba ta yi ba amma ba yana nufin ba a yin sallah na nafila a wannan lokaci ba sallolin nafila mutane ko kuma jama'a wanda duk yake so na neman kusanci zuwa ga Allah in ya kai niyyarsa akwai lokuta na musamman mu a mazaban albaita akwai sallolin nafila akwai su na musamman wasu kafin sallar azahar wasu bayan sallar azahar wasu kafin sallar la'asar wasu dab da bayan sallar magariba bayan ainihin kafin sallar isha bayan sallar isha duk akwai nafiloli waɗanda suke ma'asurai ne ma kuma duk mazaban albaita an yi wannan bayanin a cikin littattafai suna nan a rubuce to sallar walaha ga wanda yake so zai iya yi amma ga wanda baya so ya yi shi ma batun da kamar mandubi ne kamar yadda na faɗa ba salloli ne ba farillai ba ne to amma a yi ɗauki wata sallah ita kaɗai a bata wani muhimmanci a sarayar da sauran nafilolin a ce ita kaɗai ita ce kurin ake magana a kai to ita mazaban ahalibaita alaihi salam duk wata sallah na nafila tana da muhimmanci a cikin mazhaba din to amma muna bin mafi girman al'amari shine fatoyi waɗanda malamai marja'o'i na wannan maza ba suka rubuta kuma suka bayar kuma mafi yawa al'amura ɗin kamar yadda na faɗa su na filoli mu muna yin su ne a wasu lokutan da su malamai da marjoyin nan suka bayyana cewa sallah kaza lokaci kaza ga falalanta ga kuma lokacin da ma'asurai ne ma wanda za ga magabata suna yin waɗannan salloli din manzo haka aka ga yana yin waɗannan salloli din a lokaci kaza a lokaci kaza haka ma a immatu ahlbaiti ga wasu nafiloli da suke a lokaci kaza a lokaci kaza to wannan ne dalilin da yasa watakila za ga cewa su mazaban albaiti ba su ba wa sallar walaha wannan muhimmancin da ahalin sunna suka ba wa ita sallar walaha ba amma ba yana nufin babu ita ba ko kuma ba za a yi ta ba akwai masu yin sallar walaha ko da ku shi'a ne su ana samu wanda suke yi amma ba wai yana nufin in mutum bai yi sallar walaha ba ya sarayar da wani wajibi tunda ba wajibi ba ce sallah ce ta nafila akwai nafiloli da dama wanda mutane suke yi to ina fata na amsa maka ah, amsar ah, wannan tambaya taka a gurguje to shi kuma wannan bawan allah sale abdulhamid shi kuma daga kaduna najeriya tambayar da yake ita ce cewa malam gaskiya ne a mazhaban ahalibaita alaihi salam fikihunsu babu zancen auren mataye da yawa wannan tambaya nake son a bani amsa to fa <laughs> wannan wata irin tambaya kenan malam sale to ai ina ganin ban sani ba ko kai din ma mabiyin ahalbet mazaman ahalbet din ne da sun ci da kai ko a nan kaduna din ka tambayi waɗansu malaman shi'a waɗanda suke kaduna za su gaya maka cewa wannan maganar ba gaskiya ba ce domin a nan kaduna ma ina ji ai akwai malaman shi'an da suna da mataye fiye da ɗaya to kaga kenan a takaice tun da su ma malamai ne kuma sun yi karatu kaga inda babu wannan mazhaban ahlul da ba za ka ga haka ba waɗansu suna yin mistake suna yin wasu abubuwa na wato kamar kuskure saboda suna ganin watakila manya-manyan malaman shi'a mafi yawan yawansu matayensu ɗaya sai su ɗauka kamar wai mazhaba ce a haka wannan ba mazhaban albait ba haka ta ginu ba ba kuma abin haka yake ba wannan akwai kuma al'amura na al'adu waɗanda suka sha bamban a iran watakila da yake malaman shi'a suna da yawan gaske a iran kuma duk in ka bincika za a ga su ɗaya misali in ma akwai wani babban malami marja'i mushtahidi wanda yake da mata biyu a yanzu haka mai bi za mu iya cewa ayatollah uzma nasir makarim shirazi shi ne muke tsammanin yana da mata biyu to amma duk wani za gani a nan a iran mafi yawa za ga matan su daidai sai mutane suke ganin kamar mazabar ahal bait din ce take tafiya a haka ba a yadda a yi aure da yawa ba nan ba haka bane mazhaban ahal ba haka ta ginu ba kuma manya-manya ma kamar shi kansa rasulullah da imamai na ahalbeti da dama za ka ga cewa ai suna da mataye ba wai mace ɗaya suke da su a wannan lokaci ba kuma haka ma a yanzu manya-manyan malaman shi'a din a wasu garuruwa din in ka je misali iraki ko bahrain ko wasu kasashe za ga suna da mataye fiye da ɗaya so wannan kaga malaman iran suna da wannan yanayi ne na al'adunsu haka suke ginu haka suke tafi da al'amuransu amma ba yana nufin mazhaban ahal fikin hudun da ke tattare da shi'a ya hana ko kuma babu wannan zancen auratayya ko kuma auren mata fiye da ɗaya ba wannan ba haka ba ne to ina fata kai ma na amsa maka wannan tambaya to anan za mu dakata saboda lokaci sai allah ya kai mu wani shirin za mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to za mu karkare da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka ko kuma batutuwa da suka shafi nahiyar baki daya shirin namu na yau da da allah zai dubi ne akan batun zaben shugaban kasa da aka gudanar a kasar ivory coast a wannan asabar inda shugaba alasan watara sake tsayawa takara domin neman wa'adi na uku lamarin da 'yan adawa suke ganin cewa hakan ya saba wa doka yanda shi kuma ya danganta hakan da gyaran fuskar da aka yi wa dokar zaɓe da ke cikin kundin tsarin mulkin kasar. wannan dai shine abin da shirin namu na yau zai dubi akan sa da yardar Allah tare da jin mahangar masana sai a biyu mu sannan a hankali. To madalla a wannan asabar ce dai aka gudanar da zaben shugaban kasa a kasar Ivory Coast inda kuma Alasan Ouattara sake tsayawa takara banda sa ta sahale masa yin hakan bayan mutuwar dan takara wanda aka ayyana zai tsaya ma jam'iyyar takara a wannan zaɓe. to sai dai jam'iyyun adawa sun wa zaben inda suka kira shi da maras halasci saboda abin da suka kira saba wa doka da ka'ida kuma suka sha alwashin yin watsi da sakamakon zaben idan aka fitar da shi wanda ake sa ran alasan wutar ne zai lashe shi kasantuwar 'yan hamayya sun wa zaben muna tare da dr abubakar hassan malamin koyar da ilimin shari'a a jami'ar yamai da ke jamhuriyar niger Dokta bayan yi maka barka da zuwa ashirin namu za mu so mu ji mahankarka akan yadda kuke kallon wannan lamari ta fuskar ka'ida da doka. Game da zaɓe da ya wakana a Cote d'Ivoire Ivory lalle su 'yan takara 'yan adawa sun kawuce ma wannan zaɓe saboda ba su yarda da cewar shi shugaban ƙasar Ivory Coast din Alassane Ouattara ya tsaya takara na kamar uku kuma da ke an sake kundin tsarin mulkin jamhuriyar ta cote d'ivoire wato saboda wannan ne suka kauyace suka ce masu ka kirayi magoyan bayan su kar su huto su yi zaɓe to don abin duka ya kawo rikici kafin a yi wannan zaɓe to lalle wannan abu ne wanda kowa dama yana ɗarɗar abin da zai biyo baya game da eh, wannan zaɓe na ivory coast Eh, na tabbata da cewa litin da su an sun kawace ma zaɓe su kuma maboyan bayan shi furfurizan alasan watara sun je sun je a eh, kamar kyalkan suwa kamar ko kakane ne zai kasance wato za a hudu sakamako da cewa shi eh, shugaban ƙasa alasan watara kenan ya ci zaben nan tun eh, kamar eh, ta zagaye na farko to kenan su kuma ba za su yarda ba da wannan sakamakon da za a bada za a shiga rikice-rikice eh, a yi ta kone-kone kamar da ya ta kashe-kashe to ba a san abin da zai biyo ba mai tabbata cewa ba za su yarda ba da wannan abin nan kenan an shiga cikin wani yanayi a ah, ivory coast to dakta shi alasan watara yana cewa ya sake tsayawa takara ne bisa dogaro da sabon kundin tsarin mulki na shekara ta 2016 wanda kuma an amince da wannan sabon kundin tsarin mulki ne a cikin wa'adin mulkin sa na biyu ah, ba a ganin cewa alasan watara yana da gaskiya a cikin wanda lamari eh gaskiya ne wannan abin da kawai wato in aka maido abin kamar a ce bisa game da eh, kundin tsarin mulki lalle lokacin da ya sake kundin tsarin mulki a ivory coast yana cikin kamar manda shi na biyu don tun da ya riga ya sake kuma akwai a cikin kamar eh, yanayi kasashen na ecowas akwai wani protocol akwai wata yarjejeniya da aka yi ake cewa ba a iya sake kamar wani Eh, ko constitution ko kuma kundi na zaɓe wato kamar wata shida kafin a yi zaɓe in ba an samu amincewar duka kamar yawanci muhimman eh, jamhuriyar siyasa to ina zato lokacin da shi alasan watara ya sake kundin tsarin mulki na kasar cote d'ivoire ba a samu wani rikici ba to lalle a dokance a tafiyar da kamar kundin tsarin mulki tun da ya riga ya sake kundin tsarin mulki kenan wanga sabon kundin tsarin mulki ne wanda zai tafiyar da harkar siyasa da mulki mulkin jamhuriyar ivory coast kenan akan wannan abun yana iya takara ya zamanto a ce ya zai da shugaban kasa to amma wato shi akwai abin da ake cewa kamar esprit kamar muhimmancin amma manufar abin wato shi manufar abin da ake yi tun da demokarasiya a aka shi da tafarkin demokarasiya a afirka ba a so shugabannin kasashe su jima a kan karagar mulki yawanci duka duka inda aka yi in shugaban kasa ya yi eh, kamar wa'adi biyu a karagar mulki to sai ya sabka ba zai yi ba takara shi yasa duka cikin kundin tsarin kasa don constitution sai ake sawa shugaban kasa ana zaɓin shi ko ya shekara biyar ko shekara hudu daga wannan in aka ƙara zaɓen shi guda bai ya ƙara yi kenan tun yanzu ya ya sake in ba ka ce a a lokacin da bai sake bane ba eh, ba a sake kunnen tsarin mulki bane ya ce zai yi kamar wa'adi na uku to lalle a lokacin nan ya saba ma kunnen tsarin mulkin shi amma wato a haka abin da ake iya kamar laifin da za a iya cewa shi a rasan watara ya yi abin da ya yi kamar neman wa'adi na uku ko na kwada za a ce a game da eh, sabon kundin tsarin mulki kamar ya saba ma manufar da ake yi ta farkin demokarasiya da ba a so shugabannin kasashe su jima a karagar mulki. To bisa la'akari da cewa kasar Ivory Coast kasa ce mai matukar muhimmanci a yammacin nahiyar Afirka ba a ganin cewa duk wata matsala wadda ka iya biyo bayan wannan zaɓe za ta iya cutar da wasu kasashen yankin. dai ina tsammani kamar kawai da bangaren afirka na yamma wannan abin zai kawo matsala saboda koma baya ne game da tafarkin demokrasiya kamar da nake wato za a dawo kamar lokacin da ba shiga ba tafarkin demokrasiya dindindin kenan kahin alif dubu biyu da ya tara za a ce lokacin da aka rika aka shiga tafarkin demokrasiya sai aka ce to duka kasashen da suke da deja kundin tsarin mulki su musu kuskurima da cewa wato shugaban kasa in aka zaɓe shi biyu wa'adi ɗaya in ya ƙara na biyu baya iya ƙara eh, kamar zaman takara kenan in ya zamanto ana aka yarda da wannan abubuwan kenan shugaban ƙasa yana iya bari in ya yi wa'adin shi na ɗaya ya ƙara na biyu kafin na biyun ya ƙare kenan sai sake ya canza kunnen tsarin mulki shi kenan sai ce kenan yanzu allau sabon eh, kunnen tsarin mulki ne yana iya to kaga nan zai kawo matsala to kahin eh, ivory coast wato ai gine conakry sun yi alfakon da ya yi ana nan ana cikin rikici ko kuma tun kafin suma wato ya kamata a tanastawa da mutane da cewa kamar alif dubu da goma sha biyu ai a senegal aka ware yin shi saboda eh, tsohon shugaban kasar senegal metro wad da wato ya zamanto shi ma ai yayi aka zaɓe shi a alif dubu biyu da bakwai tabbata kan kundin tsarin mulki da ya zo a dubu biyu da bakwai ɗin ya sake kundin tsarin mulki daga baya da ya yi don ke kamata wa'adin shi ya kare a dubu biyu da goma sha biyu sai ce a'a ai tun da eh, ya sake kundin tsarin mulki kenan shi ma wancan na farin da ya yi a na shekara bakwai daga baya da ya maido wa'adin a shekara biyar zai sake ga ai shi ma da aka yi ta rikici to shi eh, naci da aka yi zaɓe wato shi shugaban kasa mai ci yanzu makisal shi ne ya kada shi to ina tsammanin wannan abin an dai aka bari ya ya huce na cote d'ivoire na na na gini shi ma ya huce wato zai kawo matsala koma bayan da yawa a tafarkin demokarasiya a kasashen afirka saboda duk shugaban kasan da ya ji daɗin mulki zai nemi eh, ya canza eh, kundin tsarin mulki don kai ya sauka ga karagar mulki kenan kaga abin zai kawo matsala sosai to daga bangaren kasar faransa wadda take da tasiri a cikin harkokin kasar shin ana ganin cewa za ta goyi bayan wannan mataki da alasan watara ya dauka ne koda kuma lamura sai rikirkice a kasar ko kuwa akwai yiwuwar ta juya masa baya idan ta ga abin ya dauki wani sabon salo kamar yadda ta dauki mataki akan lauren babu a lokacin da yake sauka daga shugabancin kasar zai yi wuya ta dauki wani matsayi saboda eh, kamar yanayin daban-daban ne da na shi lauren babu lokacin da aka yi zaɓe a dubu biyu da goma sha ɗaya wato shi eh, alasan watara ya kada shi ya ki yarda da cewa an kada shi ya ki zaɓi ya ki sarka daga karagar mulki duk ƙasa tana da intin kamar ta sake kundin tsarin mulkin ta ba laifi ba ne ba in ya zama to an yarda tun da dai an sake kundin tsarin mulki ne na ƙasa wato da wuya ka ce kamar faranshi ta ce ko ba tayar da shi ba dai abin da dai kamar yadda na ce koma ba ne game da kamar manufan da ake so a shimfiɗa tafarkin demokarasiya a mu na afirka wanda duk shugaban kasan da aka zaɓe shi so biyu ya kamata ya zamanto kayyawa kundin tsarin mulki kwaskwarima ko ya sake ta ya kamata ya yi ya safka ya tsara zaɓe wanda 'yan talakawa suka amsa su fito kuma ina tsammani eh, ai shi alasan watara yana da hudda takamamme game da su 'yan faransa ko ma da ke ba kan ba zancen wannan bane yadda na ce maka saboda abu ne wanda kasa eh, mitin mai zaman kanta take yi kamar da ke ta ita wurin tun da sun sun yi eh, lalle ko da ke akwai rikicin da zai biyo baya yana tun da ana ganin alamu eh, da tsammanin kamar faranshi za ta yi katsalan nan ta ce a ah, shi alasan watara ya saka daga kan karagal mulki ko kuma abubuwa ana iya dai diba yadda za a yi a samu sulhu zuwa gaba a samu a sasanta su da 'yan adawa kwanciyar hankali ya zama ya samu a cikin kasa saboda na tabbata da cewa sai an samu tashi hankali ko ma ban mu fata ya zamanto a ce an yi kashe-kashe irin na eh, shekara dubu biyu da goma sha ɗaya lokacin da aka yi eh, zaben nan na shi loren babbo ya aka kada shi abin ya kawo kashe-kashen mutane allah dai sa abin ya zo a sauki kuma eh, kamar kasashen duniya kan ecowas da kamar oeu da da ma majalisar dinkin duniya gaba ɗaya ya kamata zamanto a ce kowa ya kawo kamar matsalar agaji game da wannan abun don a samu a ciwo kan matsalar don kai abin ya yi nisa. Ta jama'a masu wari lokacin da muke da shi da ya riga ya riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a wata saduwa ta gaba da Allah godiya ta musamman ga Dr. Abubakar Hassan malamin koyar da ilimin shari'a a jami'ar Yamai da ke jamhuriyar Nijar wanda ya kasance tare da mu a cikin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah Abdullahi Salihu Katsina da na shirya na gabatar ne nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. ma sauraro da haka muka zo ƙarshen shirin wannan lokaci da fatan kun ji daɗin dukkanin abubuwan da kuka saurara amma kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyatar ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan mai duka ya kai mu lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu.